Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Binta Yaro da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Litinin 18 ga watan Yuli. a babin rahotanni za a ji cewa shugaban kasar faransa emmanuel macron zai kai ziyara kasar kamaru daga ranar litini 25 zuwa 26 wato talata kenan na wannan watan wasu 'yan kasar ma har sun ce sun san dalili kada ta yi asaran wato waɗanda ta rena musamman kamar kasar kamaru domin a afirka ta tsakiya babu ƙasa kamar kamaru a yawan mutane a yawan arzikin tattalin ƙasa a yawan abubuwa da To ko me yasa gwamnatin jihar Kano ta takaita zirga-zirgar baburan a daidaita sahu daga karfe shida na safe zuwa karfe goma na dare har ma ake ta cece kuce a kai? Gwamnati ta yi la'akari da irin wato abubuwan da suke faruwa da ya shafi tsaro da ko inda suke makautaka da mu kamar kowace ranar litinin yau ma sani malumfashi ina tafa da rahoto na musamman wannan karan kan biki da kuma cece kucen da ya biyo bayan naɗa ado aleru sarkin fulani a tsafe jihar zamfara najeriya akwai mu kuma tafa da labaran wasanni to amma kafin nan ga binta da labaran duniya Jama'a Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya ga labaran duniya mai karantawa Binta Suleimani Yaro. Kasar Ghana ta sanar da bullar cutar Marburg a karon farko. Kwayoyin cutar Marburg masu saurin yaduwa da ke shafar sassan jikin bil'adama na dangin kwayoyin cutar Ebola. Alamomin cutar sun hada da gudawa, zazzabi, tashin zuciya da amai. Hukumar lafiya ta duniya ta Hu ta tabbatar da sakamakon gwajin da aka yi wa wasu mutane biyu marasa alaka a yankin Ashanti da ke kudancin Ghana waɗanda tuni suka mutu. Hukumar Hu ta ce tana sa ido kan mutane fiye da 90 da suka yi mu'amala da mutanen biyu. Wannan shine karo na biyu da cutar Marburg ta bayyana a yammacin Afirka. A karon farko cutar ta fara bulla kasar Gini a watan Satumba shekarar da ta gabata. Haka kuma cutar Marburg ta bayyana a Angola, Jamhuriyar Demokradiyyar Congo, Kenya, Afirka ta Kudu da Uganda. A yanzu dai babu rigakafi ko maganin cutar, amma hu ta ce kulawa mai kyau kamar ba majiyacu ruwa sosai ko ƙarin ruwa ta jijiya da kuma magance takamaiman wasu daga cikin alamomin cutar za su taimaka wajen inganta damar rayuwar majiyaci. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A Nijar, ministan ilmi mai zurfi na kasar ya bayyana matakan da hukumomin kasar suka ɗauka a bana domin gudanar jarabawar shiga jami'a cikin tsanaki yayin da ɗaliban ajin kammala sakandare dubu tamanin da shida da ɗari tamanin da talatin ne suka soma wannan jarabawa da safiyar yau litinin. Hukumar ilmi da hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta halsiya sun ce duk wanda aka kama yana satar jarabawa ya kuka da kansa. Daga birnin Kwanni wakilin murya Amurka Haruna Mamman Bako na ɗauke da ƙarin bayani. Ministan ilimi mai zurfi ne na jamhuriyar Nijar PhD Mahmudu Jebo ya kaddamar da soma jarrabawar neman shiga jami'o'in jamhuriyar ta Nijar na wannan shekara inda ɗalibai 86,930 ne wanda daga cikinsu akwai mata 33,950 ke shiga wannan jarrabawar ta wannan shekarar ta bana. A jajibirin soma wannan jarrabawar ministan ilimi mai zurfi ya yi wa 'yan ƙasar ta jamhuriyar Nijar jawabi a kawo labarai ces candidats sont répartis dans 202 centres cette année une nouvelle localité abrite A wannan shekarar jarabawa za ta wakana a wurare 202 hasali ma mun kirkiro sabbin wuraren jarabawar bakaloriya da suka hada bankatsari katsari a jihar Borso sai Ingal a jihar Agades da ta maske a jihar Tawa da Jiratawa a jihar Maradi sai Ayaru da Namaro a jihar tilabere da Dungas da Tirmini a jihar Zandayar kuma hukumomin wannan kasar sun dauki dukkan matakan da suka dace domin a gudanar da wannan jarabawa. jarabawar laulami haka ma dukkan masu jagoranci wannan jarabawar suna wuraren domin abin yawa kana kamar yadda aka tsara Le gouvernement a pris toutes les dispositions nécessaires pour garantir le bon déroulement de la session. A yau da sahe na tuntuɓi waɗansu ɗalibai jim kaɗan bayan kammala jarabawar su ta farko domin jin ya suka ji jinjinawar da aka yi musu a lokacin su shiga wannan jarabawar. Sunana Muhammadu Mustapha Abdulmun ɗan inna. To gaskiya ina jin daɗi sosai saboda abuna wanda mun ka jima muna jira mun kai hota tara muna ta karatu to yanzu gashi dai an fara muna roƙon ubangiji Allah subhanahu wataala ya datar da mu ya bamu ikon kammal duk wanda aka bukata ya bamu nasara baki daya. Nafisa da Maruna alhamdulillah an gode ma ma Allah fatan samu ɗaya muke yi. Sunana Muhammad Ahmed Hamza DSGIN. Alhamdulillah dai yau gahi muna warkon fara. Allah gwada mana mun fara lahiya kuma Allah sa mu kare lahiya. A cewar ministan ilimin mai zurfi na jamhuriyar Nijar PhD Mahmudu Jebo ko a bana hukumomin na Nijar da haɗin gwiwar hukumar halsiya mai yaƙi da can hanci da rashawa ba za su yarda a yi satar jarabawa ba. Kun san cewa yaƙi da satar jarabawa ya zama wani ligizami ga kowanne kuma ta la'akari da hakan da ma ma'amala da hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta ƙasa halsiya da hukumomin tsaro to za mu nuna rashin sani da sabo ga dukkan mutum ko gungun jama'ar da za a kama da hannu a satar jarabawa. Game da yakin satar jarabawar Malam Gado Muhammad shugaban ma'aikatar bunƙasa bu uku na sakandare na birnin kwandi ya yi mini wannan furcin zancen furo da dai kun san shekara do gwamnati yana nashi kokari eh, ina ganin tun nan shekara hudu sun ka wuce duk examen da za a yi ko konkur akwai halsiya da ke zauwa don ko yanzu da mun ka buɗe a buɗe envelope ma akwai sako da halsiya ta bado cikin kowane jiri karanta ma kandida saboda su san zaman da suke jarabawar dai ta da safe ta soma a cikin hada haɗarin gaske a waɗansu yankunan ƙasar kasancewa ana ci gaba da shatata ruwa yanzu haka a jamhuriyar Nijar. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. A gaida Haruna Mamman Bako da wannan rahoton a kuma gaida Binta Yaro da ta karanto wani labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni wanda zai kai mu kasar kamaru da farko inda shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron zai kai ziyara daga ranar Litini 25 zuwa Talata 26 ga wannan watan. Muhammad Ladan gare ka. Wannan ita ce ziyarar Emmanuel Macron ta farko a nahiyar Afirka tun bayan da aka sake zabensa a matsayin shugaban kasar Faransa a watan Afrilu da ya gabata. yayin da ake jiran samun cikakken bayani akan wannan ziyarar muryar amurka ta miƙa abin magana ga wasu 'yan ƙasar kamaru don jin mai suke tsammani daga wannan ziyarar ta shugaban ƙasar faransa abdullahi sa'adu ɗan jarida ne kuma masanin harkar ƙasa da ƙasa ga abun da ya ce. Eh to abin da zaka gane shine wato a duk shugabannin kasar Faransa wannan ya zama musu dole ne wato tarihi ne yake maimaita kansa. Ba za zai kana na a matsayin ga na shugaban kasar Faransa baka ziyarci kasar kamaru ba dukkaninsu sun ziyarci kasar kamaru daga kan de gaulle daga kan jacques chirac daga kan mitterrand daga kan valéry giscard d'estaing illa kawai nicolas sarkozy ne kawai wanda ainihin bai ziyarci kamaru ba amma wanda mai gurbin sarkozy Holland shi ma ya zo sannan yanzu macron ai ba abin mamaki ba ne kasancewar kamaru a afirka ta tsakiya ita ce uwa uba saboda haka ba da za a yi a ce wai kai baka ainihin wato taka kasa kafarka a wannan kasar kamarun din ba kuma ku gane cewa kamaru ita ce uwa goba a cikin waɗanda suke amfani da harshen faransanci wato kenan dole ne duk wani abin da za a yi ko da yake an san cewa akwai saɓanin ra'ayi tuka harkan siyasa tsakanin wato shugaban kamaru ko kuma mu ce kamaru da ƙasar faransa wannan abin ba a yau bane ta shima kwarai da gaske don ba abin mamaki ba ne. Ahmadu Jibo kuma manazarcin siyasa ne ga tasa fahimtar. Yau akwai abin da ake kira geopolitik a duniya. Faransa na ganin cewa kada ta yi da kada ta yi asaran wato wa'anda ta rena musamman kamar kasar kamaru domin a afirka ta tsakiya babu ƙasa kamar kamaru a yawan mutane a yawan arzikin tattalin ƙasa a yawan abubuwa da yawa kamaru ita ne wato babban ƙasa a Central Africa. Da kuma sanin kowa ne a watan April, watan April kenan da ya wuce, Kamaru sun sake sayin wata jejeniya na taimakon makaman yaƙi da ƙasar Rasha a lokacin da kuma ana cikin tsaka yaƙin Ukraine. a lokacin da turawa yamma na so su tunkuɗe rasha su danne rasha shi suka ga kuma ga babban ƙasan da suke takama da ita a Africa Central a Central Africa ta yi sayin jejeniyar taimakon makaman yaƙi. Ke kuma Musa Usaini a matsayinsa na shugaban farar hula ya miƙa fatarsa ga shugaban Faransa kamar haka. Sai dai abin da ake fata abin so shine wato ya zamana cewa daga cikin sabgogi ko kuma ce maudu'an da za a yi magana a yi magana na tsaro sa'annar kuma kowa a san matsayin shi. Ka san cewa akwai wata rawa wanda take Faransa take so ta yi tun da lokacin nan da shugaban kasar Kamaru ya daddada alaƙayyarsa da kasar Rasha. Eh, Eh, wato kasashe da yawa sun samu wato dan wato eh, matsala wajen fahimtar ababe musamman abubuwa kamar kasar rasha da ake masifa da ita ake fada da ita abu ɗaya ne kawai nake so in sanar da kai malam bashir ladan shine muna mun fi so kasar faransa ta tsaya a matsayinta ta yadda da yadda kasar kamaru take tafiya cikin jaddada wato eh, taimako da take yi ma al'umma na kasar kamaru domin ganin cewa eh, an samar ma kamaru tsaro tsaro kuma ingatacce muhammad bashir ladan na muryar amurka daga yawundi a kasar kamaru A gaida Muhammad yanzu kuma bari mu ƙetara Najeriya inda gwamnatin jihar Kano ta arewacin ƙasar ta takaita zirga-zirgar babura masu kafa uku na a daidaita sahu daga karfe shida na safe zuwa karfe goma na dare wanda don haka ma aka shiga wato masu baburan da matafiya suke ta korafi daga kanan ga Mahmud Ibrahim Kwari da rahoton. cikin wata sanarwar gwamnati da kwamishinan labaru muhammad garba ya sanya wa hannu ta ce daga yanzu gwamnatin ta haramta zirga-zirgar babura na adaidaita sahu masu kafa uku a dukkanin fadin jihar bayan karfe goma na dare a don haka masu waɗannan babura na da izinin zirga-zirga ne kawai daga karfe shida na safiya zuwa karfe goma na dare sanarwar ta ce duk wanda aka kama a waɗannan lokuta da gwamnati ta haramta zirga-zirgar babu shakka jami'an tsaro za su ɗauki mataki a kansa kazalika kwamishinan labaran na kano muhammad garba ya yi karin haske dangane da dalilan wannan mataki gwamnati ta yi la'akari da irin wato abubuwan da suke faruwa da ya shafi tsaro jihohin da suke makautaka da mu da sauran jihohi da muke da su a Najeriya baki ɗaya, Kuma wato majalisar tsaro kusan a kowane lokaci sukan zauna a ƙarƙashin shugabancin mai girma gwamna da dukkan shugabannin jami'an tsaro da ake da su a jihar Kano akan duba lamarin da suke faruwa abin ake kira review ba a jihar Kano a kananan hukumomi baki daya. Idan kaga abubuwan da suke faruwa a kusa da kai dole ka tsaya ka ɗau matakai na gaggawa. So za mu iya cewa wato ita wannan majalisa ta ba da wannan shawara ne domin a dau mataki na gaggawa. Sai dai ga alama wannan mataki na gwamnati ya zo da damuwa ga masu amfani da waɗannan babu rana a daidaita sahu wajen zirga-zirgar su ta yau da kullum. suna na ahmad hamisu a wani lokacin ma bukatar ka gashi abin hawar ba ta tashi sai a irin wannan lokaci to idan ya zamto baka da abin hawa kuma an ce doka karfe goma ce ya za ka kenan a daidai wannan lokaci gaskiya ni da daga bangare na zan iya cewa wannan doka idan hangen da gwamnati ta yi na matakai na tsaro zan iya cewa wannan abu ne mai kyau amma ga mu da muke hawa gaskiya zan iya cewa wannan abu ne ba wanda za mu ji daɗin sa ba sakamakon cewa dole akwai takura sunana usman gaskiya matsayina na mai amfani da mai hawa adadi so a kodayaushe ba ta yi min daɗi ba duba da bukatattan kawai gwamnati ta zo ta sanar cewa za ta hana yawo a daidai sau idan goma na dare ta yi ga musamman mu irin wanda ba mu da abin hawa idan uzuri ya tashi kuma bayan haka ya gwamnati za ta yi da mu musamman duba da yanayin rashin lafiya wani uzuri na gaggawa kazalika su ma matuƙa baburan na adaidaita sahu na cewa eh, sunana salisu muhammad da basi doka ta za shafi ba iya kan mu ta shafi mutane da yawa sosai sosai har wanda suke da sana'o'i da waye waye muna da yin gwamnati a daidu wannan lamari ne gaskiya amma wani abun akwai duba a cikin wannan lamari sunana salisu abubakar to ni dai gaskiya a tsari na ni dai dokar nan ta yi saboda mafi yawanci masu aikin daren nan wasu ba mutanen kwarai ne ba ga yan adaidaita ha kuma wasu da ke hawa ta suna mu'amalar su yawancin su gaskiya wasu ba abin alkhairi suke a cikin daren nan ba. To amma kwamishinan labarin na Kano ya ce. Duk jami'in tsaro da ya ga mara lafiya an ɗauko shi za a kai shi asibiti ai ka ga wannan ba za a iya cewa lalle lalle ba za a kai shi ba saboda wannan doka kuma na san al'umma da su kansu masu wannan sana'a ta a daidaita sahu za su fahimta cewa idan ba cikakken tsaro su kansu ba za su iya gudanar da wannan sana'a ta su ba. Masana ƙididdiga sun yi hasashen cewa baburan a ta sahu da ke zirga-zirga a birni da kewayen Kano sun ta sama miliyan guda kuma galibin al'umma sun dogara da su ne wajen zirga-zirgar su ta al'amuran yau da kullum. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. A gaida Mahmud, yanzu kuma ga sani malumfashi da shiri na gaba. A Najeriya, gwamnatin jihar Zamfara da ke arewacin ƙasar ta dakatar da sarkin birnin 'yan doton tsafe Alhaji Aliyu Garba Marrafa daga mukaminsa bisa naɗin da ya yi wa kasar gwamnan dan ta'adda da ma'aleru a matsayin sarkin fulanin daji a ranar Asabar ɗin da ta gabata. Gwamnan jihar Dr. Bello Matawallan Muradin ne ya ba da wannan umarni na dakatarwar da ta fara aiki yan take inda ya nisantar da gwamnatin jihar daga wannan naɗi da aka yi wa ɗan ta'adda. sanarwar da sakataren gwamnatin jihar kabiru balaraba saddauna ya bada ta bayyana cewa gwamna matawalle ya naɗa kwamiti mai mutum shida karkashin shugabancin honorable yahaya chado gora don ya binciki musabbabin da suka sanya sarkin yin wannan naɗi barista musa garba babban sakatare a ma'aikatar shari'a ta jihar shine sakataren wannan kwamiti sanarwar ta kuma bayyana cewa alhaji mahe garba marafa hakimin yan doto shine yanzu zai ci gaba da tafiyar da harkokin masarautar tun da farko kafin a yi naɗin a ranar asabar shugaban ƙaramar hukumar tsafe aminu mudi tsafe ya ba da wasu dalilan da suka sanya naɗin aleru aure sun samu zaman lafiya. sarki ya ji ya kamata ya jagorantar da kai tun daga nan inda kake zaune mun rai tun daga yan dokan daji bawa ganga kwarin ganuwa ke ta ki shiga tsakani ko za ka linka kuma Allah ya baka ikon linkawa Allah ya baka ikon yin abin da kowa ba ka linka zaman lahiyar da muke samu a yanzu ya wuce wannan su sanadiyar wannan jagoranci da aka baka. kafin da ya yi sawun giwa ya taka na rakumi a safiyar jiya biyu daga cikin al'ummar 'yan doto sun bayyana min ra'ayinsu game da naɗin alheru a sunana kuma jibril gaba 'yan doto idan garin 'yan doton daji ne kuma a hakikanin gaskiya wannan sulhu da an kai an ka nada mai girma ado wanda ko duniya ta fi sani da cewa suna wanda ta eh, duniya ta fi sani da suna ado aleru gaskiya wannan ba karamin tunani bane da sarkin garinmu wato mai martaba imi alhaji aliyu garba marafa marabayin dutu yayi akan sulhu domin sulhu shine zai samun mana zama lafiya tsakankanin su da manoma da makiyaya domin hakan gaskiya tun ma kafin a nada shi mun samu zaman lafiya kwana biyu zuwa kwana uku sati sabanin can da akwai gonaki gonakin da bamu noma ba yanzu muna nan kan noman su gaskiya alhamdulillah wanga ba karamin ci gaba bane sosai gaskiya alhamdulillah mun jadin wanga sulhu alhamdulillah kuma shi ma ga jawabi ne ya tabbatar mana cewa insha Allah babu wata matsalar Allah da zama lahiya ya tabbatar Allah da zai iya kai ne insha Allah daidai gurgum alhamdulillah da wannan tunani da mai martaba imiya namu ne indotan daji yayi to wannan wadanda za su ga cewa kamar an kara ma an kara ma yan bindiga karfi wannan su ne wadanda za su faɗi haka wadanda ba mazauna kusa da wurin mu ne mu da muke zaune a wurin mu na san kwakwa da muka ci daidai gurguru mun yi kiraye mun yi tun ga irin mada birnin indutu eh, yan kuzo da ina da sauransu amma ina babu wani mataki da an ka doka saboda haka mu haga ilalle babu abin da kamata illa mu je mu ne mutanen nan ai sulhu wanda su ma ba eh, a yi sulhu domin shine mahita gare mu biki eh, an yi shi lafiya kuma mu muna ganin yin wannan biki insha Allahu kama alfiri ne gare mu domin a lokacin kamin a yi wannan sulhu duk da tare muke hadda mu ba mu kwana gidajenmu muna kwana bayan gidajen gari haka tsaron garinmu aka kira su aka yi sulhu tun da aka yi sulhu nan ni ba ma ƙara kwana waje ba ni koma gida ni kwanta shi na sa ganin haka hamayen mu suka ce to a bashi wata sarauta domin ƙara mashi nauyi cewa insha Allahu ba za a ƙara samu wannan matsala da muka gani ba. 'Yan bindiga da dama bisa baburansu uku biyu suka halarci wannan bikin naɗin. an buɗe baya kai ka gudu ne. Ku da nan ku jare. Ku jare. A wani labarin kuma, jam'iyyun siyasa Najeriya na ci gaba da ƙoƙarin cimma dukkan ƙa'idojin da hukumar zaɓe ta ƙasar ta gindaya musu na su cika kafin lokaci. Jam'iyyar NNPP ita ce ta yunƙuru a bayan nan inda ɗan takaranta na shugaban ƙasa dr rabiu musa kwankwaso ya ayyana bishop idahosa a matsayin wanda zai rufa masa baya a takara kuma su ne yanzu jam'iyya ta biyar da ta cika wannan ka'ida gefe guda kuma hukumar zaben ta ƙasa ta bayyana sakamakon zaben da ta gudanar na gwamna a jihar oshin a ranar asabar ɗin da ta gabata I declare that Adeleke Ademola Jackson Nuruddin, on behalf of the chairman of INEC of PDP, having satisfied the requirements of the law, is hereby declared the winner and he is returned elected. Inda ta ayyana Senator Ademola Adeleke na jam'iyyar pdp a matsayin wanda ya lashe zaben inda ya kada gwamna da ke kan karagar mulki wato gwamna oyetola na jam'iyyar apc jim kaɗan sai gari ya ɗauka da manna Sani Shahab Malamfashi murya Amurka daga Gusau a Najeriya. To bayan rahoto na musamman daga Sani Malamfashi bari shi kuma Murtala Faris Sanyinna ya shigo da shiri na gaba. Wasanni a takaice. Ƙungiyar ƙwallon ƙafar Rivers United ta kasance zakarar gasar lig ta ajin kwararru ta Najeriya ta bana Kungiyar ta Rivers ta sami nasarar ture zakarun Najeriya wato Akwa United da ke rike da kambin bayan da a Lahadi ta doke Gombe United da ci ɗaya da nema a wasansu na ƙarshe na wannan kakar wasanni. Wannan kuma ya baiwa Rivers United ɗin gurbin fafa ta gasar zakarun nahiyar Afirka a kakar wasanni mai zuwa inda za ta wakilci Najeriya ita da Plateau United da ta karkare a matsayin ta biyu a teburin gasar League din ta Najeriya. yau ne ake fafata wasannin kusa da na karshe na gasar kwallon kafar cin kofin nahiyar afirka ta mata da ake fafatawa a kasar morocco a wasan farko kasar afirka ta kudu ta kara da zambia yayin da kuma yanzu haka mai masaukin baki wato morocco take can tana fafatawa da nigeria duka kungiyoyin hudu dai da suka buga wasannin na kusa da na karshe tuni da suka sami gurbin shiga gasar cin kofin duniya ta mata da za a gudanar a shekara mai zuwa ta 2023 a kasashen australia da new zealand ana ci gaba da samun ra'ayoyi mabambanta kan komawar shahararren dan wasan kungiyar bayan Munich ta kasar Jamus Robert Lewandowski zuwa kungiyar Barcelona ta kasar Spain. Barcelona ta yi nasarar sayan dan wasan wanda ya suna wajen yawan zura kwallaye bayan ya kwashe tsawon shekaru takwas yana taka leda a bayan Munich. komawar ta shi dai ta ja hankalin masoya kungiyoyin kwallon kafa musamman na barcelona da ya koma da kuma na abokan adawar ta a kasar spain eto eh gaskiya robert lewandowski dan wasa ne wanda burinsa shine komawa gasar la liga kamar yadda ya bayyana cewar gasar bundesliga ya jima yana buga wannan gasa kuma kaga yanzu burin shi ya cika kuma ya koma kungiyar da ya je yana so a duk duniya a rayuwar shi gaskiya ina ganin Robert Lewandowski shigowarsa Barcelona kamar zai kara wani kaimin sabuwar El Clasico ce wadda a baya aka ga Cristiano Ronaldo da dan wasa Lionel Messi yanzu kuma Karim Benzema da Robert Lewandowski in ka duba yan wasa ne wanda guda biyu sun taka rawar gani to ka ganin iya cewa yanzu a samu sabon salo a gasar La Liga musamman ma na zakakuran yan wasan nan to koma Lewandowski Barcelona ba wai abin murna ga yan Barcelona kawai 会話。 gaba ɗaya hukumar La Liga sun ji daɗin koma Lewandowski a Barcelona saboda shi ɗan wasa wanda ya ce suna ba wai ta kawai zai iya bawa ƙwallo ya kokari kawai shi a muhimmancin zuwa ne ga ƙasa ko ga kulob ba a kaga yakan kawo tallace-tallace da kuma kawo barazana ga wasu kulob wanda za su rika jin tsoro cewa wane ne wane ne kuma ya zo Barcelona don haka Barcelona ina tunanin cewa wani lokaci na ya zo musu na dawo da martabar su da ganiyar su wanda suka rasa shekara ɗaya ma da ta wuce. sunana shawar garba wanda aka fi sani da simila zuwan landaski suna ba wata barazana ba ce ko in ce kalubale ga real madrid gaskiya saboda idan zaka tuna bayan munich can yake kuma kwallo bayan munich da barcelona ba guda ba ce yadda ake mai kwallo bayan munich ba lalle ba ne a yi mai ita a barcelona To a gaishe ka da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a taƙaice. To a taƙaice dai ƙasar Ghana ta sanar da bullar cutar Marburg a karon farko. ƙwayoyin cutar Marburg masu saurin yaduwa da ke shafar sassan jikin bil'adama na dangin kwayoyin cutar Ebola. Alamomin cutar sun hada da gudawa, zazzaɓi. tashin zuciya da amai hukumar lafiya ta duniya ta hu ta tabbatar da sakamakon gwajin da aka yi wa wasu mutane biyu marasa alaka a yankin ashanti da ke kudancin ghana waɗanda tuni suka mutu hukumar hu ta ce tana sa ido kan mutane fiye da casa'in da suka yi mu'amala da mutanen biyu wannan shi ne karo na biyu da cutar marburg ta bayyana a yammacin afirka a karan farko cutar ta fara bulla kasar gini a watan satumba shekarar da ta gabata haka kuma cutar marburg ta bayyana a angola jamhuriyar demokradiyyar congo kenya afirka ta kudu da uganda a yau litinin shugaban fannin manufofin harkokin waje na tarayyar turai joseph borrell ya faɗi cewa yana fatan za a cimma yarjejeniya a wannan makon domin kasar ghana ta buɗe tashoshin jiragen ruwa na ukraine a odessa da sauran wurare ganin yadda rayukan dubban mutane suka dogara kan wannan yarjejeniyar yayin da ake fuskantar karancin abinci a kasashe da dama. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Binta Yaro da ta taya ni gabatar da shirin da Julie Lear Regression wuce ita kuma ta hada da kuma injiniyanmu na yanzu Mr. Jona. Ni Ibrahim Ka'almasi Garba ke muku fatan alheri. wassalam